كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شائع دوة رمضان hijira 1443 sha biyu ga watan 4 2022 muna nan da cikin suratul baqara za mu tashi cikin aya ta 197 alhajju ashhurun ma'lumat na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أولا آية الله سبحانه وتعالى ya bayyana mana lokutan da ake yin aikin hajji wanda malamai suke kira almawaki almakaniya wato akwai almawaqis az-zamaniya akwai almawaqis al-makaniya wato shi haji wata ibada ce ta musamman da ake yin ta da wani sharuɗa na musamman a wani lokaci na musamman shi sa za mu ga ka'aba wannan ɗaki mai daraja Allah ta'ala sai kewaye shi da masallacin harami shi ko masallacin harami sai aka kewaye shi da iyakoki na harami su kuma iyakoki na harami sai aka musu rumfa da mawaƙi almakaniya shi kuma mawaƙi sai aka musu rumfa da tsibirin larabawa aka kewaye shi da ruwa yadda duk wanda zai shiga wannan guri sai ya shirya shirin da zai sa ba za ka tsallake wannan miƙati makani ba ko kuma ba za ka ɗauki haramar aikin hajji a kowane wata ba sai a watan da Allah ta'ala ya amince a haramar wato hajji a cikinsa saɓanin umara ita umara kowane lokaci ana iya yin ta kowane lokaci za ka iya umara ba matsala amma shi hajji Allah ta'ala ya keɓance masa lokaci da dole in za a yi harama hajji sai dai a yi a cikin waɗannan lokuta da haka Allah subhanahu wata'ala yake alhajju ashhur ma'lumat wato shi haji wasu watanni ne sanannu to sanannu a wajen wa kawai Allah ya ce watanni ne sanannu to waye san su kaga amfanin tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani bis sunna tafsirin qur'ani bi aqwalis sahaba تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن بالرجوع إلى اللغة وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد المقبول لكن تفسير القرآن بالسنة الحج أشهر معلومات wato حجي wasu watanni سننو sanannu للمجهول lil آه، معلومات سننو ma'lumat sanannu an alhajju ashhurun ma'lumat daka malamai sun yi ittifaki cewa waɗannan watanni da Allah ya ce sanannu to shine shawwal da zulqa'adati da zulhijja ko zulhajj waɗannan watanni guda uku su ne ake kira wato ashhurun ma'lumat inda kawai malamai suka yi sabani aka samu kauli uku akan watan ƙarshe din ne sun yi ittifaki cewa shawwal yana cikin watan da za ka iya yin harama da aikin hajji a cikinsa tun daga ɗaya ga shawwal har zuwa talatin ga watan shawwal sannan sun yi ittifaki watan zilka'adat za a iya yin harama da aikin hajji a cikinsa tun daga ɗaya ga watan zilka'adat har talatin ga watan zilka'ada lokaci ne da za ka kulli haramar zuwa kai aikin hajji sannan watan zulhijja a nan ne aka samu saɓanin ƙauye uku wasu ka ce zuwa tara ga watan zulhijja washe garin goma ga wata da alfijir na goma ga wata ya keto to shi kenan an gama lokutan aikin hajji ya wuce don ba za ka iya yin harama ranar goma ga wata ba tun da ranar arfa ta wuce in kuma ba arfa ba hajji da haka suka sa tara zuwa tara ga watan zulhijja ko da daddare ka shiga ka je kai tsayuwa arfa da daddare kafin alfijir ya keto duk wanda ya shiga filin arfa kafin alfijir ya keto to ya samu arfa kuma za a kirga cikin waɗanda suka samu hajji a wannan shekara amma idan mutum ya zo kamar da wani mutum ya makara dabba ce ta ɓata ya tsaya neman ta sai ya faɗo ranar goma ga wata an riga an yi arfa ranar tara ga wata to da aka yi ce shi ya yi kuskuren kwana ɗaya aka ce to yanzu sai dai kai umara kuma wato an riga an yi tsayuwar arfa ba kuma yadda za ka yi kai haji ba arfa kuma arfa ba za ka je a lokacin da kake so ba lokacin da shari'a ta yanka tsayuwar arfa zai fara daga wato zawali na ranar tara ga wata haɗi zuwa ketowa alfijir na goma ga wata to ka riga ka wuce lokacin to ba ka da arfa ba ka da hajji to shi yasa sai suka ce zuwa tara ga watan wato zilhijja sannan wasu malaman suka ce zuwa goma ga watan zilhijja ne domin Allah ta'ala ya kirawo ranar goma ga watan zilhijja yawmul hajji akbar wanda kuma a wannan rana ne ake aiwatar da manya-manyan ayyukan haji kamar jifa yanka aski ɗawafi da sa'ayi suraka kaga suka ce zuwa goma ga wata shi shikenan lokutan haji sun riga sun wuce wasu kuma malaman na uku suka ce zuwa ƙarshen watan zilhijja ne ma'ana kenan idan mutum ya yi arfa sauran ragowar ayyukan nan waɗanda ya shafi ɗawafi da sa'ayi in bai samu damar yi a ranar goma ba ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku zai iya yi har zuwa ƙarshen watan zulhijja tunda akwai wannan ittifaqin ko akwai wannan maganar da aka suka ce watannin uku gaba ɗaya ake nufi ba wai wata biyu da kwana tara ko wata biyu da kwana goma ba a'a kwana casa'in na waɗannan watanni guda uku su ne ake kira a ashhurun ma'alumat wato watanni a sanannu kenan babu saɓani akan cewa waɗannan wata uku ne kawai saɓanin na tara ga wata da goma ga wata da kuma zuwa talatin ga wata ne kuma kowa abin da ya faɗa cikin ukun nan akwai abin da ya la'akari da shi shi al'imamu shafi'i abin da ya sa ya zuwa tara ga wata saboda ya san in ka shigo kafin tara za ka iya samun arfa amma in ka shigo bayan tara to kuma ba ka da iko kai aikin hajji a wannan shekarar tun da ranar arfa ta riga ta wuce kuma arfa ɗin ita ce take da lokacin da ba yadda za a yi wato a ƙara ko a rage ba a ƙarawa ba a ragewa zaka shi ta Allah ce ashhurun ma'lumat wannan sune ake kira al ko al-mawaqit az wato lokacin zamanin da za a yi aikin hajji to akwai kuma al-mawaqit akwai wasu lokuta kuma bayan waɗannan lokutan da lalle sai dai a yi haji ko a yi harama da aikin haji a cikin waɗannan watannin wanda ya harama da aikin haji a cikin watan ramadana ya harama aikin haji to ba dama a tun da bai a cikin watan wato haji ba wasu ce ko ya je din sai dai umara ya dawo dole sai dai ka kulla niyyar ranar ɗaya ga watan shawwal idan ka shiga maka ka je kai ifradi ko kai tamattu ko kai kirani to ka riga ka kulli niyyar haji a cikin watan haji tun daga ɗaya ga watan shawwal har zuwa tara ga watan wato zulhijja ranar da za a sako daga arfa to sai kuma Allah ya sanya wasu gurare su kuma idan watannin ya zo ka shiga zamanin to kuma akwai wasu gurare da ba a ƙetare su sai mutum ya ɗauki wato harama to nan ne mutane suka kasu kashi hudu dangane ga wannan miƙat ɗin a wato almakaniya da Allah ya sa guraren da Allah ya sa ka a ƙetare su ga wanda zai haji ko umara sai ya ɗau niyya a nan gurin to sai mutane suka kasu kashi hudu wasu mutanen suna cikin harami ne a nan suke rayuwa da iyalansu da kowa da komai kaga su ba za a ce su koma baya ba daga gidajensu ɗakunansu za su haramar wato haji ko umara sai dai wanda suke cikin harami an so su fita wajen harami su ɗauko daga wajen harami sana ko kuma waɗanda suke gurarensu yana tsakanin harami da waɗannan miƙatin da aka sanya kaga su za su ɗauko ne daga cikin gidajensu tunda su ba za su koma baya ba sai dai su yi gaba waɗannan za su ɗauki harama ne daga cikin gidajensu tunda gidajen nasu suna cikin inda miƙatin yake amma ba su ƙara so harami ba su waɗannan na farko gidajensu a cikin harami yake za mu ji ina ne iyakokin harami su kuma waɗancan gidajensu suna cikin miƙati inda aka sa miƙatin a nan gidajensu suke su kuma waɗancan gidajensu suna kan miƙatin inda miƙatin yake a nan gidajensu yake zan za su yi harama dama su ke ko garinsu ne sai su ɗauko daga nan sai kuma waɗanda gidajensu suke wajen miƙati kamar mu da sauran mutanen duniya dole ne in za mu tafi aikin haji ko umara ba za mu ƙetare waɗannan guraren ba har sai mun yi harama da aikin haji ko harama da umara ba za mu ƙetare waɗannan iyakokin ba waɗannan guraren kuma guda biyar ne an yi la'akari da yadda ko ina za ka shigo duniya ba za ka je ka tsallake waɗannan guraren guda biyar ba guri na farko shine zulhulaifa wanda ake kira abiyar ali yanzu wannan shi zulhulaifa tsakaninsa da harami shi ya kowanne tsawo tsakaninsa da harami kilomita 400 ne da 20 shine wanda ake ɗaukowa daga madina mafi yawa alhazanku wanda suka tafi da wuri jirgi yakan wuce ya sauke su a madina su fara yin ziyara ka gan sarki in jirgi ya wuce da kai aka sauke ka a madina kai kwanakinka na ziyara ka gan ka zo za ka ɗauko umara in tamatu'i za ka ko za ka ɗauko haji in ifradi za ka ko kirani to kaga za ka ɗauko ne daga miƙatin mutanen madina shine wannan zulhulaifa ko abiyar ali daga nan za ka je akwai masallaci a gurin a nan za ka je kai wanka ga masu sai da sabulu ga masu sai da harami ga masu sai da abin yankan farce da kuma komai da komai a gurin za ka siya a nan za ka mota za ta tsaya da ku in jirgin ƙasa ne yana tsayawa in mota ce tana tsayawa a nan za ku shiga gaban ɗakai nan tili ka shiga kai wanka ka cire kayanka ka sa ihiraminka ka yi abin da za ka gyaggyara jikinka ka yi alwala ka shiga ka yi bayan ka yi wanka ka yi alwala ka shiga ka yi sallah raka a biyu a nan miƙati in an zo an shiga mota ta ɗan hau tudin nan ta kama hanya sai mutum ya yi harama labbai ka umratan in umara ya dauko ko labbai ka hajjan ma umra ko kuma labbai ka hajjan mutamatti'an biha ma umrati da makamantansu in ifradi zai ko kirani zai ko kuma tamattu'i umara kaɗai zai to daga nan mutum zai ɗauko harama to waɗanda suke samun matsala irin mu waɗanda suke mutanen wannan yanki shine akwai guri na biyu shine karnul manazil shi ma iyaka ce ta miƙati yanzu ana kiransu a sailul kabir shi kuma tsakaninsa da harami kilomita saba'in ne da biyar shi ba da nisa tsakaninsa da harami to su ma mutanen da suka fito ta wannan yankin idan sun zo daidai gurin a nan za su tarar da masallaci da gurin ɗaukan harama da bandakai da komai a nan za su yi wanka su sa ihrami su niyya su shigo wato maka sana akwai juhufa ita juhufa kilomita 186 ne tsakaninta da ka'aba to amma ita juhufa ruwa ya shanya garin wannan ruwan da yake ta karuwa yake ta karuwa ya shanya gurin kuma ita juhufa din ita ce tamu ta yan afirka sai zama akwai wani gari kusa da gurin ana kiransa rabin shi rabin din nan shine yanzu a bakacin jihufa to mu da muke samun matsala mu mutanen afirka wanda ainihin gurinmu shine jihufa kilomita 186 a isa zuwa wato haraji to sai zama babu iya a jihufa sannan ana sauke mu ne kai tsaye a jidda idan an sauke mu a jidda kuma an ƙetare miƙati da mu to an sauke mu a jidda za ka ga ɗayan biyu yake faruwa ko alhazan mu sun kasu kashi uku wanda suke tashi daga nan musamman zan ba da misali da najeriya kashi uku suke kasuwa kashin farko akwai waɗanda za a kai su madina dare waɗannan ba su da wata matsala ta miƙati saboda an sauke ka a madina ka ga ka gama ziyara sai ka ɗauko harma daga miƙatin mutanen madina kaga baka samu kowace matsala ba sannan kashi na biyu waɗanda ake tahowa da su a sauke su a jidda idan an sauke su a jiddan nan ba wai maka za su shiga ba sai a kawo motoci kuma su ɗauke su su kai su madina ko su hau jirgi su tafi madina ko su hau jirgin ƙasa su tafi madina duk waɗannan uku kowanne na taɓa yin ɗaya daga ciki na jirgin ƙasar ne kawai ban hau ba amma an sauke mu a jidda mun hau jirgi muka sake siyan jirgi tiket ɗin jirgi ya kai mu madina kuma an sauke mu a jidda mun hau mota mun tafi madina to inda matsalar take su ne kashi na uku waɗanda lokaci ya ƙure ba za su samu damar zuwa madina su ziyara ba saboda lokacin hajji ya ƙure in an sauke ka a jidda direct sai dai ka shiga cikin maka to a nan ne ake samun wato rikicewa alhazai dalili an ƙetare miƙati da kai irin waɗannan alhazan su ne muke musu fatawa ko malamai suke musu fatawa cewa duk wanda ya san ya makara su shine na ƙarshe karshe ba zai sauka a madina ba kuma ya sauka a jidda ba za a kawo mota ko jirgi a kai su madina ba maka za a shige da su to tun daga nan gida tun daga nan gida sai ka yi wanka ka sa ihraminka kai wanka ka sa ihraminka ka shiga jirgi da ihraminka su masu tukin jirgin za su gaya muku in an kusa zuwa daidai kan miƙati da minti biyar za su ce muku kowa ya duba agogonsa minti biyar na cika to jirgi ya zo kan miƙati tun da ba tsayawa zai ba fit zai wuce to da aka kawai kaddarawa ce ko dai ka ɗaji kafin kafin ko ɗan bayan bayan amma dai ba za ka iya dot kan miƙaci ba jirgi yana wannan zuka uban gudu ba za ka iya yin dot kan miƙaci ba amma dai an ɗan baka wata dama ka ɗan yi wani abu dai da akalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tu so sai a gaya maka cewa nan da minti biyar kawai ka ce ka umratan ko labbaika hajjan kawai kai niyya so da haka mutum yana nan sai ya niyya shi kenan an an sauke shi a jidda dama ya riga ya ɗauko niyyarsa a sama a jirgin sama ya ɗauko niyyarsa kuma ihraminka ka riga ka sawo shi tun daga gida Najeriya ko a wani iyakar ka tashi wankanka kuma dama kaya kaya a gida abinda kawai baka samu wannan ya raka ajin kuma ba ba wajibi bace mustahabi ce ita kadai ce baka yi ba kaga an sauke ka a jidda kawai shikenan sai ka shiga maka kana talbiya wato baka da wata matsala to waɗanda kuma suke samun matsala ba su riga sun yi wannan din ba wato ba su harama ba ba su niyya a daidai kan miƙaci ba gashi sun sauka a jidda da rigunansu da hununansu da ɗinkakkun kayansu kuma gashi ba za a tafi madina ba kuma ba za a kai su rabik ba daga da ba abin da zai kai su kawai maka za a ce za a shiga da su to waɗannan sun ƙetare miƙaƙi ba su niyya ba shi kuma yin niyya a miƙaƙi wajibi ne wanda idan ba kai niyya a miƙaƙi ba to sai ka yi ɗayan uku ko dai ka koma miƙaƙi ka je ka ɗauko niyyar tunda ka tsallake ba kai niyya ba koma kaga ka gyara kuskuren da kai ko kuma ka tafi wani miƙatin ko da ba miƙatin ka bane ka tafi wani miƙatin ka ɗauko niyya daga wannan miƙatin akalla dai ka je miƙati ko kuma na uku ka zarce a haka amma akwai yanka a kanka ƙatar rago yauwa dam ya hau kanka saboda ka ƙetare miƙati ba kai niyya ba sai kai niyya daga nan jidda ka tafi ka yi aikin hajjin ka amma ka san akwai rago a kanka da za ka yanka na ƙetare miƙaci da kai ba tare da ka kulla niyya ba kuma a miƙaci ake yin ta wannan shine juhufa wanda shine namu wanda ana kiran kusa da gurin yanzu rabin kilomita 186 akwai yalamlam shi kuma sidiya ake kiransa yanzu yana nan kilomita ashirin ne tsakaninsa da harami sai za su irkin wanda shi kuma ya kai kilomita ɗari, ana kira su direba yanzu waɗannan su ne gurare guda biyar da waɗanda suka yi kusa da su in mutum zai ƙetare mutuƙa umara zai yi ko haji to ba a yadda ya ƙetare waɗannan guraren ba sai ya yi harama sai kuma ya sa ihrami saboda gurin da za ka shi guri ne na musamman sai an kulli niyya sai kuma an canza kaya saboda a gaya maka inda za ka ɗin ba guri ne na musamman ba guri ne kai na musamman wannan shi ne, wato dangogi na wato shi ne ƙaci to sai kuma hududul haram idan mutum ya zo a mota aka ɗauko shi za a shiga harami zai ga an sa wata alama an ce non-muslim yi nan duk wanda ba musulmi ba a duniya ba a ba shi lafifi ya shiga cikin haramin maka da haramin madina ba iya musulmi ne kadai yake shiga gurin amma jidda za ka samu kiristoci da yahudawa da maguzama kowa zai iya zuwa ko ina sauran garuruwan saudiya amma maka da madina ba a barin kowa ya shiga sai mai la illallah muhammadu rasulullah iyakokin da duk duniya ba a yadda kowa ya shiga ba sai musulmi shine wato hududul haram wanda muka ce sayyidina abunan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shine mala'ika ya zo ya nuna masa alamomi shi kuma ya sanya alamomi ya zama nan ne ake kira masjidil haram tunda masjidil haram ba iya faɗin masallacin ba ne wannan haram ɗin duka yana cikin wannan gurin to ta ɓangaren gar ta ɓangaren yamma akwai abin da ake kira ashumesi wani guri ne shine hudaybiya shi tsakaninsa da harami kilomita ashirin da biyu ne to ta nan gurin shine ya fi tsawo a cikin hududul haram sannan ta ɓangaren shar kuma ta ɓangaren wato gabas akwai wanda ake kira wadi urana shi kuma ana kiran kiransa yanzu gargiya kilomita goma sha biyar ne tsakaninsa da shiga cikin harami ta ɓangaren arewa kuma akwai kan'im wanda shi kilomita bakwai ne akwai kuma ta ɓangaren kudu a shi kuma kilomita goma sha biyu ne ta ɓangaren bangaren na wanda ake kira shari'il mujahidi shi kuma kilomita goma sha shida ne to duk waɗannan akwai alamomi da aka sa cewa nan gurin ba mai haƙƙin shiga tsaye musulmi akwai lokacin da wata tattaunawa ta haɗa wani babban mai wa'azi da kuma wani babban shi kuma mai bin wani addini sai yace yana da tambayoyi da yake son zai yi guda uku wanda suke daure masa kai a musulunci tambaya ta farko me yasa aka yadda musulmi ya auri mace kirista ko ba yahudiya an amince masa a musulunci amma ba a yadda kai kuma in kirista ko ba yahudi ya zo ka bashi yakka ba a ya kamata yadda muke auren yasu su ma mu ba su dama su auri 'ya'yanmu to me yasa ba a yi wannan ba a duba wannan maslaha ba tambayar ta kenan ta farko sannan tambaya ta biyu me yasa aka bawa namiji dama ya auri mata hudu amma ita mace ba a ba ta dama ta auri namiji hudu ba yana neman amsa sannan na uku me yasa aka ware wani gari wasu garuruwa guda biyu aka ce wanda ba musulmi ba zai shiga ba tare da cewa su kuma ko ina ana barin musulmi ya shiga a duniya amma mu mu keɓance wasu garuruwa guda biyu maka da madina mu ce duk wanda baya sallah ba zai shiga ba yana son amsa waɗannan abubuwa guda uku su kaɗai suka rage masa ya musulunta na'am <laughs> to me wa'azi ce masa na farko musulunci ya ba wa mutum dama ya aure ya ƙara aure amma da yin auren da ƙara auren ya sa sharadi ba za ka yi aure ba ɗayan ma na farkon sai kana da abin da za ka iya ɗaukan nauyin matar da cinta da shanta da suturarta da maganinta da mu'amalarta na aure da sauran haƙoƙi da aka tsora maka sai za ka iya in ba za ka iya ba na farkon ma ba a baka dama kai ba yasa malamai suka ce akwai wanda haramun ya aure ya kamata ka san waye ko kai ne akwai wanda kuma wajibi ya aure ko da karfin siyasi an kama shi an aurar da shi akwai wanda kuma mustahabbi ne ya aure me ma'anar mustahabbi an so yayi akwai wanda makaruhi ne ya aure me ma'anar makaruhi ba a so yayi ba akwai wanda kuma wato halal ne ja'izi ne ya aure ko yayi ko kai yayi duk akwai abubuwan da malamai suka duba suka faɗi waɗannan abubuwan guda biyar ita to kaga ake yin auren ma tun farko ma akwai ƙa'idoji da aka sa mutum da sharuɗa in zai yi sai ya cika su to haka nan in zai ƙara aure Allah ya sa masa sharaɗin sai in zai iya adalci in khiftu Allah adilu fa wahidatan in ba za ka iya adalci ba ka tsaya a guda ɗaya to shi namiji an sa masa sharaɗin in zai auri mace fiye da ɗaya sai in zai iya adalci wannan adalcin mace in ta auri maza hudu za ta iya musu adalci na farko ma an kai ciki na waye in an ce a ji a dna sai aka ga na farko ne ta kuma yin na biyu na farko ne ta kuma yin na biyu na farko ne to ina ragowar suka tashi sun tashi a iska Sai da aka mace mai maza hudu ya ma za ta yi da hudu wannan ya yi wuce fane wannan ya yi wuce fane wannan ya yi wuce fane wannan ya yi wuce ne zai yi ba zai yi ba saboda haka mace ba za ta iya ɗaukan nauyin iya auren maza hudu kuma ta musu adalci ba irin sharaɗin da aka sa namiji ya ba su gidaje ya ba su abinci ya ba su sutura ya ba su mu'amala aure ya raba musu kwana ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza to mace a musulunci ba za ta iya wannan ba da sannan hikima da ta sa aka ce namiji ya auri mata hudu saboda an hana zina ne musulunci ya ce namiji ya auri mata hudu saboda ya hana zina in ka halarta zina ba ka da bukatar ma auren kwata-kwata kun ka halarta zina ba ka da kuma bukatar ƙari tun ga zina available a gari kamar public toilet ko atm machine kaga ba ka da bukatar yin auren kenan saboda haka musulunci ya duba tsabtace al'umma da tsarkake su da kuma yin adalci da kamanta adalci bai yadda ka kara ba sai in za ka yi adalci wannan adalci kun ba wanda zai iya yin sa sai namijin da ya cika sharaɗin mace ko ba ta iya cika wannan sharaɗin ba ya masa bayanin da ya gamsu akan a ƙarin hudu da kuma da yadda ya sa aka ce namiji sane ce na biyu abin da ya sa musulunci ya halatta wa musulmi ya auri ba yahudiya ko ba nasariya saboda ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da attaura ta annabi Musa da injila ta annabi Isa da zabura ta annabi Dauda da kuma attaura ta annabi Musa saboda ta imani da wannan abinda ba ta imani da shi ba kawai ba ta imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ba ta imani da Qur'ani ba sai aka aka ce musulmi ya aure ta saboda akwai dan wani guri da suka dan yi tarayya sannan musulmi an tilasta masa ya girmama dukkan annabawa don haka ba zai tsokani in ya zagi annabi isa ko ya zagi annabi dawud ko annabi musa to kai tsaye ya fita daga musulunci kamar ya zagi annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan musulmi in ya auro mace kirista ko ba yahudiya ba zai taba addininta ba don ya taba addininta ya taba nasa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na mun yarda da annabawa duka da littattafai duka da manzanni duka ba za ka zama musulmi ba sai ka yi imani da duk littafan Allah da duk manzannin Allah sai ka da su to shi kuwa shi kirista namiji da bai hude namiji ai shi bai yi imani da annabi muhammadu ba bai yi imani da qur'ani ba to in yana so mu bashi yan mu yadda mu muka imani da attaura da annabi musa da injila da annabi isa da zabura da annabi dawud to shi ma ya imani da annabi muhammadu da qur'ani kaga an yi balance sai mu bashi yan mu duk kiristan da yake so ya auri yanmu to ya imani da qur'ani ya imani da annabi muhammad za mu ba shi yanmu na'am in kuma ya imani da annabi muhammad da qur'ani to ya shigo musulunci amma idan ka dauki yansa ka baka shi ka bashi shi baya girmama qur'ani da annabi muhammad kaga zai iya ma zagin sa ko zai iya ma wulakanta qur'ani wanda wannan zai iya kawo rikici a cikin gidansa matarsa za ta ga an ya zagi annabinta ko ya zagi littafinta wannan zai iya kaurewa da rigima amma ita kiristar da musulmi ya aura da baya bayahudiyar da musulmi ya aura in ta ji ya taɓa annabi isa ko annabi musa ko annabi dauda ko a taura ko injila ko zabura ta gaya mana mu musulmi za mu yi maganin sa kafin kowa ya zo to kun ga dalilin da shi ake nan ba za mu ba shi ba in yana so ga sharadi ita ita kuma maka da madina ai saukin shiga gare ta biza kawai za ka yi biza shi ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah kowace ƙasa in za ka shiga sai ka je ofishin jakajantinta sun gaya maka sharaɗin shiga ƙasar na je neman biza shiga amurka tambayoyin da aka dinga yi ko alahira aka fi kwaɗanin tambayar ta wuce har ka taɓa dukan mace ka taɓa dukan yaro kana cikin masu kaza masu tambayoyi ne ga nan ba ma irin na kabari ba ne saboda kana son ka shiga amurka dole ka bi ka'idodinsu ka bi sharuɗansu don su baka biza to mu ma maka da madina tana da biza a kara makalla me san ya shiga maka da madina biza ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah in ya faɗa ka ya zama ne ya samu rijistar shiga ina maka da madina ko ba yi wa kowa ne shi ba kamar yadda kowace ƙasa ta hana ka biza ba sai ma laifi ba saboda baka cika sharaɗin da ta ga za ta baka biza ba to don haka mai san biza shiga maka da madina kalmar shahada ce ka musulunta kai kalma shahada sai mu baka biza shiga maka da madina da kun ga kenan alhaji ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu da lokuta sanannu da gurare sanannu wanda ba a kulla aikin haji sai a waɗannan gurare sai Allah ta'ala ce fa man farada fi hinnal hajja wanda ya niyyaci aikin haji farada anan shine ma'ana yayi niyya ya kudire ya shirya wajen niyya din nan mutane sun kasu kashi kashi akwai kafin kai niyya da aikin haji sai ka cika sharadi na farko ka zama musulmi in kai ba musulmi bane ma ba za a baka kai hajin ba ma saboda baka cika sharaɗin farko ba na biyu baligi yaro zai iya zuwa ya hajji amma fa in ya girma sai ya sake wata mata ta ɗaga wani wata ce ya rasulallah wannan yana da hajji ya ce yana da hajji amma kina da ladan kaga in ya girma sai ya sake haka nan bawa yanci kenan hurriya idan bawa akwai bawa sai je aikin hajji yana tsakan bauta shi ma ya samu yanci sai ya je ya sake kaga sharaɗin farko al'aqalu wal buluk wal islam ka zama musulmi ka zama mai hankali ma ka dama ba a ce ma ya ba tunda haji mai hankali ma ya yake karewa da shi balle mahaukaci kaga kenan waɗannan sharaɗin guda hudu so sai istida'a da kudura istida'a din ita ake kira kudura kuduran nan kuma kala kala ce akwai wanda yake tunda kuɗi ne da jiki ibada ce badaniya maliya da kuɗi ake kuma da jiki saboda haka wani yana da kudura badaniya maliya lafiyar salau kuma yana da kuɗi da ya kamata ya yi sai je haji da kansa saboda jikinsa lafiya kuma ga kuɗi to kuɗin nan da zaka je kai aikin haji da shi ba wai an ce ka je ka ranto kuɗi ka zo kai aikin haji ba hasan ma malamai sun ce in ana bin ka bashi kana da miliyan biyu aka ce kuɗin haji miliyan biyu ne kuma ga wani can yana bin ka miliyan biyu to yanzu ka biya bashin nan ko ko ka je kai haji wanne ya fi sai malamai suka ce idan bashin yana da tsawon lokaci kamar nan da shekara biyar za ka biya lokacin biyan bashin ne ba to ka iya zuwa ka je ka yi hajjinka wataƙila ma Allah ya ƙara maka kuɗin da za ka iya biyan bashin sannan kuma suka ce idan bashin lokacinsa ya yi kuma miliyan biyu kenan to ka ɗauka ka ba mai bashin can don baka samu istida ba ba ka da hali kenan tunda ana bin ka bashi ko kuma kuɗinka kenan miliyan biyu amma in ka ɗauke miliyan biyun ka tafi gidanka ba abinci yaranka ba zuwa makaranta baka biya kuɗin wuta ba baka biya kuɗin ruwa ba baka ce wa kayanka abin nan sutura da abinci da sauran bukatunsu ba to kaga anan ba za ka takura iyalanka ba ci ba sha ba kuɗin makaranta ba kuɗin ruwa ba kuɗin wuta duk baka dibiya musu baka dauke kuɗin ka je ka tafi aikin haji nan ma baka samu iko ba har yanzu sai ka sarrafa miliyan biyun nan ka kashe ma iyalanka sannan na uku za ka haji kuma ga aure miliyan biyun ka kenan ko miliyan biyu za ta maka aure miliyan biyu za ta kai ka haji to wanne za ka fara kai aure ka bari sai wata shekarar ka je haji ko kuma ka bar zuwa yin auren ka tafi haji domin da haji da aure ko ne an sa masa istida'a manista da'a ta al-ba'ata falyatazawwaj walilla alana hijjul baiti man istata ilaihi sabila to istida'a bi ta haɗu ga ta aure ga ta haji wanne zaka fare wasu malaman suka ce ka je kai auren in har ka damu da auren su sai kai auren in ya so daga baya har yanzu dai baka samu ikon zuwa haji ba kenan na aure ka samu ba na zuwa haji ba zaka sai ka yi aurenka in ka samu wani sai ka je kai haji ko kuma misali wasu ka ce ka je kai haji sai ka roƙo Allah ya baka halin yin auren ko kuma mutum ne ya zo ya ce maka na ga kana gidan haya matsala ta biyar na ganka a gidan haya ga kuɗi miliyan biyu zan baka in sai maka gida ko in biya maka haji na'am to eh kace ne haji a basu yan gida a baka a gidan haya a sai masa gida kaga ikhtalafal ulama'u wasu ka ce su gaskiya in aka zo musu da kuɗi miliyan biyu aka ce ko a sai maka gida ko a baka kai haji shi gaskiya a biya masa hajin ya tafi ya ci gaba da hayar shi kuma wanda ya ce a'a gaskiya a sai min gida ni da nake faman haya kuma a biya min haji a bani kuɗi na in sai dan samu dan karamin gida in siya in fake ni da iyalaina in Allah ya kawo gaba na ya haji wani kuma ya kai a biya min na tafi hajjin sai in gaya wa Allah ya bani gida shi kuma wani ya ce a'a a bani kuɗin in sai gidan sai in gaya wa Allah ya kai na haji na? wannan shine mai kudura maliya badaniya jikinsa lafiya kuma yana da halin da ba takura zai ba shin mutum zai iya yin adashin gata don zuwa haji an ce za ka iya adashin gata don zuwa haji idan adashin ba na takura ba ne misali mutumin da yake aikin gwamnati yake ɗaukar dubu tamanin ko dubu ɗari abinda iyalanka suke bukata da cinka da kashewanka a wata kana kashe dubu misali saba'in kakan samu raran dubu talatin Kuda ka sai ka aje dubu goma saboda lafiyan iyalanka ko abin da zai taso ishirin kuma kake ajewa a banki don wato ka samu damar zuwa haji suka ce to wannan ba laifi ba ne domin baka takura ba abin da kake ajewa din kana ajewa ne daga abin da ya rara daga bukatarka da haka wannan adashin da kake yi babu takura amma idan a dashin da za ka takure gidanka ne an daina ci mai kyau an daina shan mai kyau ka daina biya yara kuɗin makaranta ka daina biyan kuɗin wuta da ruwa wai saboda kana son lalle sai ka yi tsari ka je haji aka ce wannan bai halatta ba ka takura iyalanka tunda Allah ya ce maka sai ka samu iko tunda baka samu iko ba bai kamata ka tauye tuwon gidanka ka tauye wa yara kuɗin makaranta don ka je haji ba matsala ta bakwai shin mutum zai iya rance ya je ya haji in ya so ya dawo kuma a shiga rigimar biya aka ce to rance kala biyu ne akwai rancen da kai ma akwai kudinka misali kana bin wani miliyan goma ko miliyan biyar sai ce zan baka amma sai nan da bayan haji aka rubuta takarda to ka iya rancen miliyan biyu ka je kai haji domin kana da kudin da za ka karba a ciki amma baka aje ba baka ba wani ajiya ba baka da wata kadara sananniya baka da wani abu da in an takura ka za a siyar haka kawai dan rijima ka je ka ci bashi ka tafi kai aikin hajji aka ce ba yadda ba da wanda yake da kudura badaniya maliya sai ya je ya hajji da kansa to amma sai zan matsala ta biyu kuma shi kuma wanda yana da kudura ne maliya ba badaniya ba yana da kudin amma ya tsufa ba zai iya shiga wannan tafiye-tafiye da wahalhalin aikin hajji ba ya tsufa ko kuma yana da wani ciwo da ba zai iya zuwa gurin ba zai iya tura wani ya je masa hajji sai tura wani ya je masa hajji kamar yadda wata mata ta suke ce ya Mahaifi na hajji ta waje ba a kansa amma kuma ba zai iya zama a kan raƙumi ko doki ya dogon tafiya ba ya kake gani za yi sai annabi alaihi salatu wassalam yace yanzu da ana bin mahaifinki bashi in kika zaki iya biya masa tace eh yace to bashin Allah ya kamata a biya hujji an abiki ki je ki yi wa babanki aikin hajji sannan kuma a miƙaci annabi alayhi salatu wassalam ya ji yana cewa labbaika an shuburama sai annabi alaihi salatu wassalam yace waye shuburama sai ce dan uwana ne sai ce kai kayi hajjin yace ni ban yi ba yace to ka yi wa kanka in ya so daga baya sai ka dawo ka yi wa dan uwanka kenan za ka iya ɗora wakili idan kai kana da kuɗi amma kuma ba ka da lafiyar da za ka iya zuwa ga kuɗi amma ba lafiya to sai ka tura wani ya je maka amma wanda zai maka da sharaɗin sai in shi ya tukunna nasa sai in shi ya yi nasa sai je maka sannan kuma za ka iya mace mace tana iya wa namiji aikin hajji namiji yana iya wa mace aikin hajji sannan kuma wani yana da kudura bajaniya amma ba shi da malu lafiyayye ne amma ba yi da kuɗi kaga wannan ba ai ba zai aka ce in yana da sana'a malika sun kawo cewa in yana da sana'a da zai iya misali shine sana'a ne kuma zai iya tafiya yana yana sana'a yana yana sana'a na wasu zaka ga sana'ar su ma yanzu irin wanzamai ai suna samun kuɗi sosai a aikin haji yana da sana'arsa to zai iya tafiya kawai da ƙarfinsa da lafiyarsa ya kama hanyar maka kawai din da ya tsaya ya sana'arsa ya dan samu abin da ya samu ya wuce ya san ya ce har ya isa maka to suka ce wanda yake da wato kudura badaniya amma kuma yana da sana'ar da ake buƙatar ta a hanya ya iya fawa ya iya aski ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza to zai iya tafiya yana yin yan haya kai maka amma in baka da wata sana'a ko sana'a ka ba a bukata ta inda baka to kaga bai kamata kawai ka kama hanya ka ce ka tafi wato maka ba alhalin baka da guziri baka kuma shirya ba Sana'a ko kuma wanda shi kuma ma duka biyun babu ba badaniya din babu maliya din suka ce to wannan haji ta sauka a kansa in har ya rasu zuwa wannan lokacin bai samu ikon ɗayan biyun ba to shi wannan babu shi da laifi ba kuma shi da wani abu da zai za a tambaye shi akai ranar alkiyama ya dai kudure cin aikin haji amma Allah bai hore masa dama ba da zai je aikin haji har ya rasu to wannan ba zai amsa wata tambaya akan yayi sakaci akan aikin haji ba sannan ana iya zuwa a yi mutum aikin haji kawai ɗan uwanka ne ko mahaifinka ya rasu ko yayi wasiya cewa haji ta zama wajibi a kaina amma na shagala na shagala da neman kuɗi ko da kasuwanci ko da wani aikin da zai sa ban samu dama na yi hajji ba don haka ina so da Allah in na rasu kafin a raba gado na a fitar a cikin wasiyata a je wani yamin aikin hajji suka ce wannan wasiyar tun da bashi ne na Allah to za a zartar da wannan wasiyar har a wata mazhaba suna cewa shi za a gabatar akan bashin mutane kai ne ka rasu ana bin ka bashin zakka ta shekara baka fitar ba ta shekara biyu kuma kayi wasiya cewa na yi sakaci ban fitar da zakka shekara biyu ba sannan na yi sakaci Allah ya hore mun ban je na yi ba sannan ga mutane suna bin ka kuɗi da aka zo aka kirga kuɗin naka sai aka ga kuɗin naka sai dai a yi abu ɗaya ko a biya mutane bashi ko a fitar da zakka ko a yi ma haji kuma duk su suka ne guda uku to wanne za a gabatar haƙƙin mutane ko haƙƙin Allah kudin ba zai isa a biya mutane ba kuma ba zai isa a fitar da haƙƙin Allah ba sai dai a yi ɗaya to wanne za a yi a nan sai wasu malamai suka ce a fitar da haƙƙin mutane domin shi Allah mai jin ƙaini a biya mutane a nema maka gafara Allah iya nema wasu ka ce a'a a biya na Allah idan kuka shirya da Allah duk mai bunka baki sai Allah ya ma wasu ka ji aita tahaf ma'ana a rarraba sai a ɗauki wani kaso a ba mutanen a ɗauki wani kaso a yi zakar a ɗauki wani kaso a je aikin hajji. suka ce shi kuma wanda za a ɗauka ya je aikin hajji, zai iya zama ɗan uwanka kuma zai iya zama bare wato a bashi kwangilar ya je aikin hajji. shi suka ce kwangilar aikin hajji akwai mai riba akwai kuma mara riba yace maka zan ba ka miliyan biyar ka je ka yi min aikin haji a wannan shekarar suna nan da yawa a maka 'yan hajin wasiya za a same ka a ce ga wasu kuɗi wani ya yi wasiya a masa haji wani sai sauke ta sai ce da ma ta amma ba ta fanin labarci tun da an samu wata mai guziri bari da karɓi mai guzirin akwai 'yan hajin wasiya suna nan da yawa zaune kawai suke suna jira kawai wani ya wasiya ya masa hajji su su je su su ba sa yi amma an maka wasiya akwai dan wani dan gari a ciki za su je su to hajjin wani kuma zai iya cewa ga ga miliyan biyar ka je kai min hajji in ka samu riba a ciki ka rike in kuma an samu ƙari ma sai ka ƙara wani kuma zai iya cewa je ka kai min hajji duk abin da ka kashe ka zo in biya ka in baka kuma riba to kaga anan duk kayi niyya an ka zo niyyar ba da niyyar kanta za ka yi ba labbaika an alhaji shehu ko alhaji muji saboda aikin alhaji muji ka zo amma sallar da za ka yi ta farilla duk naka ne sallolin harami da salati da istighfari da nafulfili duk naka ne amma in ka zo kana dawazi nasa ne in kana sa'ayi nasa ne in ka je filin arfa ta sace amma addu'a ka taka ce amma zuwa filin arfa shi ake a littafin ake sakawa da shi ya tura ka je kai masa yawa kai dan kwangila ne daga an dauke ka aiki ko dago aka dauke ka da sai ka yi da sunansa da ka waɗannan shine kashe-kashen to shin wanda ya haji da dukiya haram shi kuma ya hajinsa ya ɗau kuɗin haram ya je ya haji wasu malamai kamar imamu ahmad bin hanbal ya ce hajin ba ta yi ba amma mazhaban mu ta imamu malik ya ce sahat wa asima haji ta yi daidai amma an je layira sai biya mai bashi kuma bashin na yawwa ka biya mutum miliyan biyu ka je kai haji in ka za sai ce ina miliyan biyu na kace gata ba shi kenan ba in ko ka bashi anan ba sai ka bashi a lahira su da ka suka ce hajjin ba ta da alaka hajjin kanka kaiwa sai a rubuta maka haji sana a rubuta maka ana bin ka bashi kamar yadda ya zuwa hadisin muflis man ya ji al-qiyamah bi salatin wa zakatin wa hajji wa ya'ti wa qad shatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha fa yuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu min من an yuqdama alayhi عليه min khatayahu fa turihat alayhi thumma turihat an-nar to ana rubuta maka mummuna ne ana rubuta maka kyakkyawa ka yi haji kyakkyawan aiki ne a rubuta maka ka ci kuɗin mutane mummuna ne a rubuta maka in ka samu kuɗi ka biya shi a nan duniya shi kenan ka san shi ka san yana zuwa ka kuɗi ka je ka biya shi kuɗinsa ko kuma ka neme shi ka rasa sai kai sadaka da sunansa da waɗannan kuɗin sai samu ladar in ko ka biya shi ba baka yi sadaka da sunansa ba a bisa wannan kuɗin to in aka je lahira ga hajjinka ga kuma alhakinka sai kuma a ɗauki aikinka mai kyau a biya waɗanda suke binka haƙƙi waɗanda ka zalunta kun ga wannan shine magana wacce ta fi hankali ta imamu malik kan cewa Sahad wa atima hajji ta yi amma laifinsa kuma yana nan na cin kuɗin mutane da ya yi Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka tambayoyi malam cin hanci da rashawa ya yi katutu a ƙasar mu shi hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsine wa wanda ya bayar da wanda ya karɓa yaya za mu yi ne fa yaya za mu harkar cin hanci da rashawa kan ta zama abin da ta zama sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wata ran haƙƙinka ne ma kana kallo gashi amma wallahi in baka ba da wani abu ba ba zai fito ba ta ya za a yi wa laifi ne a musulunci karɓa ma laifi ne a musulunci Samu akwai lokacin da mai bayarwan ne ike laifi akwai lokacin da mai karɓan ne ike laifi akwai lokacin da kuma duk su biyu ne suke laifi amma ba za a samu duk inda ba su da laifi ba haƙƙinka ne ka cancanci a baka haƙƙinka sai aka zo aka ce gashi haƙƙinka ne wannan admission ɗin sunanka ne ya fito kai ka ci kuma kai za a ba amma in baka ba da wani abu ba za a canza sunanka a ba wani kaga anan haƙƙinka za ka kwato in ka ba da wani abu don a sakan maka haƙƙinka a nan kai da ka bayar ba ka yi laifi ba wanda ya karɓa shi ne ya laifi amma haƙƙin ba naka ba ne gashi sunan umar ne a jiki sai aka zo aka ce maka to kai kaga kai baka samu ba amma ga wani ya samu shi wannan din da ya samu ba ma za mu neme shi ba ka ba da wani abu sai a baka admission dinsa ko a baka abin din ɗin aikinsa ya ke kiran takarda aiki appointment kai sai a baka ɗan ba da wani abu kaga anan ka ba da wani abu ne domin a baka haƙƙin wani kaga anan kai mai bayarwar inanne ne shi ma mai karɓar inanne ne amma inda kake haƙƙinka ne a baka sai aka hana ka aka ce sai ka ba da wani abu to in ka bayar a nan ka bayar ne domin ka fito da haƙƙinka kun ga a nan gudun, kai ba za a kama ka ba za a kama wancan ne to mafi yawa matsalolinmu na cin hanci da rashawa kashi uku ne akwai inda mai karɓar tsinanne ne mai bayar wa tsinanne ne akwai inda kuma mai karɓar ne tsinanne akwai kuma inda mai bayarwa ne tsinanne amma babu kuma matsalar da duk babu tsinanne a cikin ko daya nan ne babu idan ka ne ya makale ko kai ne mai gaskiya sai aka ce ba za a baka gaskiyarka ba sai ka ba da wani abu sai ka ba da wani abu don a baka gaskiyarka ko aka shi da za a ci mutuncinka a yi maka sharri kan abin da baka yi ba kuma aka nemi ka da wani abu in baka ba da wani abu ba za a ci maka mutunci ko a ci maka dukiya ko a taɓa lafiyarka sai ka ba da wannan abun don ka tsare mutuncinka ko ka tsare dukiyarka ko ka tsare rayuwarka to wannan abin da ka bayar kai ba ka da laifi ne bayarwa amma idan ka bayar da wani abu don a ɗauko haƙƙin wani ko a canza wani abu na gaskiya ko kuma a murɗe wani abu ko a canza wani abu ko a juya wani abu wannan shine malamai suka ittifaki cewa kai da ka bayar ka san dama rashin gaskiya za yi shi da ya karba ya san rashin gaskiya za a yi to irin wannan shine ake faɗawa da mai bayawa da mai karba duk su zama ne ko mafi yawa nau'in cin hanci da rashawar Najeriya wannan na saman ne inda mai karba da mai bayawa suke zama tsinan ya fi yawa wato mai bayarwa ya san rashin gaskiya za a yi mai karba ma ya san rashin gaskiya za a yi za a yi kwangila an ba da titi titin nan an fitar da miliyan dubu za a yi shi a miliyan dubu a ƙa'ida kamata ya kaurin sai kai inci bakwai ko takwas amma in tar Allah karɓi cin hanci da yawa zai koma inci ɗaya ko inci biyu yadda an an wata shida wata bakwai an gama gurje shi kun gama cinye kuɗin ku inci bakwai ya kamata zama ko inci bakwai a kwaltar a ƙasa kuma ya zama inci biyar a ƙasar ya zama inci aƙalla goma sha ɗaya da ƙasar da da misali kwaltar tunda an an sa ta da kauri ita ai kaurinta shi ne tsikanta sai kauri din nan sai kyau sai kauri to kafin a nike ta sai a daɗe amma an yi shafal shafal dama tsakaninta da ƙasar kaɗan ne mota ta gurza so ɗaya ta gurza so biyu an gurza so uku an gurza so hudu shikenan kawai sai kaga ta tashi sai kaga ƙasa sai kaga ramuka sai ta faɗa ramuka ana jin ciwo to kaga wannan wajen karɓar ne an fitar da miliyan dubu amma an ba an dawo da misali miliyan ɗari biyar kusan rabi ko miliyan ɗari uku shi ɗan kwangila ya san ai miliyan ɗari shida ba za ta masa wannan titin ba amma wanda ya bashi ya ce ya bashi miliyan ɗari hudu yanzu an wuce magana 10% to da shi kuma sai ga in zai yi mai kyau shi ma ba zai ci riba ba saboda waɗanda suka bashi sun karɗe mafi yawan kuɗin to kaga anan dole ya zo ya muku ya shafal shafal shafal shafal zai muku so da haka a zo a bude an yi titi kwana uku wata ɗaya wata biyu wata hudu sai ka ga yashi yana ta zai ƙasa tana tashi sai ga ya lalace za a yi kwangilar gini an san ginin nan hawa uku ko hawa hudu in mai kwari za a yi zai ci miliyan dubu biyu kuma an rubuta a gwamnati miliyan dubu biyu amma wanda ya bashi ya zuwa kaɗa miliyan ɗari biyar shi kuma sai ga in zai sa roji 60 inch kuma a zuba siminti yadda ya kamata a mai kwari to kuɗin ba zai ci riba ba shi kuma shi ma yana son ya ebi nasa a ciki akwai kuma masu takardu, fito da takardu shigo da takaddu duk akwai nasu a ciki so da aka sai ya rage kudin sai ya zuba siminti kaɗan sai ya sa eh, abin da rodi ba mai kauri ba sai a yi kuma rami ba mai abin nan ba sai kun hau kawai sai ku jin rukuzin gini ya rubuje da ku ko ya tsage? saboda ba a yi mai kwaliti ba an karɓi cin hanci magunguna ne mutum ya zo ya kamfanin magani an tura jami'ai sanannu ƙwararru masu ilimi su je su duba su ga cewa maganin nan ya cika sharaɗi sai suka je aka gansu a gefe aka ba su wani abu sai suka buka tambari cewa an yadda da kamfanin nan ya magani a shigo da shi cikin gari shi kuma dama maganin ba mai inganci ba ne ko ba mai cutarwa ba ne ba mai amfani ba ne ita ma garin masara ne sai ka zo ka afa ka yi bisimila ashe masara ka afa kafto na masara ta sha to kaga kaga cin hanci da rashawa ruguza komai yake ya ruguza ilimi ya ruguza mulki ya ruguza tattalin arziki ya ruguza ayyuka ya kashe mutane don masu shigo da abinci da magunguna in suka ba da cin hanci ba za mu sha magani mai kyau ba ba za mu ci abinci mai kyau ba ba za a yi mana titina masu kyau ba ba za a yi karatu mai kyau ba har mukamin ilimin duk zama cin hanci da rashawa kowane mukami kake so sai a baka da kuɗi baka profesa a baka dokta har gida ake mun mutum da kalmar dokta da Allah in kana so kawo kaza ilimi cin jarabawa wa ek ku? duk sun lalace saboda cin hanci da rashawa har gida za a biyo ka kiretin nawa kake so a sama danka kun ga cin hanci da rashawa yasa annabi ya tsino mai karɓa da mai bawa yasa Najeriya masu yau mutsinannu nuni sai dai Allah ya mana rahama wallahi to kawai cin hanci da rashawa cin hanci da rashin akara Allah ya biya mana ko kuma mu gyara to saboda haka wallahi wannan abin kowa ko ce gwamnati ta zo tana cewa za ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa to ga shi nan dai Allah ya sauke malam an ce duk menene alƙayyar da take yawan sabon Allah ba za ta zauna lafiya ba to ya irin su USA da China ba irin sabon Allah da ba sa yi amma suna zo na lafiya ba ka sani bane kar makalla ai suka fitowa rashin zaman lafiya duk wata musifa daga can take fitowa duk corona nan da wata wace ce duk daga ina ta fito ka taba jin corona a cikin masu sallah daga can ta fito suka kawo mana duk ka san musifar da suke ciki malam na rataye kansu da kashe kansu yakin nan da ake ta yi duk ba su suke yi ba kar makalla ba sa zaman lafiya da wutan daji da aman wuta da sahara wani ya bugo min shekaran jiya daga wata ƙasa ta turai ya ce wallahi malam ya ce sanyi ake yi sanyin da ba za ka taɓa tsoron da irin a ranka ba ruwa ne zai taho daga sama amma kafin ya zo ƙasa ya daskare sai ya zubo muku a suno ita kullum da safe sai motoci sun zo sun share muku kankara sannan za ku iya fitowa na ce Allah ya saba a irin kasashen mu ne. ai da sai dai kankarar ta kashe mu tsuntsu yana tafiya kafin ya je wani guri malam ya daskare ya faɗo tsuntsu yana tafiya kafin ya je wani guri ya daskare sai daga ga kawai kankarar tsuntsu ta faɗo to kana da irin wannan musifar katarina wilma guguwa iska girgizar ƙasa makalla da ba su suka ga yi kai to me ma ne a tura me zaman lafiya ka ga abubuwa hudu ne in ka ɗauke su ka ga min wani abu ko bayansa gidaje masu tsawo kyale hasken fitila tituna masu kyau tsiraici da kaɗe-kaɗe da rairayi haramun wani abu kuma amma an ka ɗauki rayuwar zuciya malam da kwanciyar hankali da nutsuwa ba ka da shi ka haƙura ka wa Allah malam sai musulmi irin musifin da ake mana a ƙasar nan in a irin ƙasashen su ne da an yaki amma mu sai mu bawa Allah mun san akwai Allah akwai lahira ko ka cuce mu sai mu bakka da Allah ya saka mana shi yasa inda musulmi suke na ake samun imani da nutsuwa da kwanciyar hankali da haka malam baka san abin da ake kira nutsuwa da kwanciyar hankali ba wai wannan kyalekyalen bane malam haifiyar mu ta kamu da rashin lafiya dab da azumi don haka bata samu damar yin azumin da aka yi ba sai Allah ya mata rasuwa to za mu rama mata wasu malamai sun ce ai ana rama mutum azumi ne in ya sha kuma sannan ya samu damar ramawa bai rama da ka ce idan misali ramadan din ya wuce ta warke kafin ta rama sai ta rasu to shine za a rama mata amma sun ce in mutum ya sha azumi kuma kafin ya samu dama ya warke daga ciwon sai ya rasu ta bai ma samu damar da zai rama ba ba sai a ce za a rama masa to da ya mutu a cikin ciwon suka ce wannan ba za a rama masa ba wanda kuma shine kauli rajihi duk da wasu faɗa aka sun haka na ci bashin katin waya sai aka sace wayar zan iya yi musu sadaka da kudin suwa za ka ba sadaka da kudin ok su kamfanin da ka ci bashin nasu tunda ba hanyar da za ka iya kai musu kenan ko in ka san kamfanin su kamar da lamba ka sai ka je ka je kamfanin ka ce na ji bashin ko kuma an sace wayar ku duba a cikin lamba kaza za ku ga akwai bashin kaza da ake jina sai ka kai musu daga kamfanin su nan ga guraren su nan da yawa in an duba kuma ai za a ga bashin a cikin wayarka amma an kai sadaka da shi can kuma su suna rubuce suna bin ka bashi kila wannan zai iya zama maka matsala nan gaba sai ka fito kana takarar gwamna sai a ce an taɓa ka bashi MTN ba karya ba to da aka ka a zabe ka ka san ƙananan abubuwa da kake rena wata ran sai ma illa a gaba na'am tambaya malam ya halatta in yi sallah da alwalan bacci in yi da niyyar cewa za ka yi sallah da ita ai wani yakan yi sallah ne sannan ya kwanta bacci amma alwalar da kai ta da niyyar bacci kawai wannan ba za a yi sallah da ita ba kamar mai janaba ne ai yana yin alwala in zai kwanta amma wannan alwala ai ba ta halatta maka kai sallah ba tunda ba kai wanka ba idan ka sun ce ita alwala in ka yi ta da niyyar yin sallah ko kuma kai sallar ka kwanta da ita in ba ta ware ba za ka iya yin wato komai da ita to sai masu taimako daga yar uwa na alkur'ani da dubu daya tana neman addu'a akan aure da take shirin yi sai dubu daya da ɗari biyar daga wajen wani ɗan uwa sai ɗari biyu suna neman addu'a mace ta gari sai taimako na dubu biyu daga hajiya talatu a sa asusun marayu sai taimako na ɗari biyar daga asusun marayu ina neman addu'a allah yau kasuwanci na albarka taimakon kaya kala kala guda biyu a ba marayu taimakon ɗari biyu ina neman addu'a na yi ritaya amma har yanzu babu gratuity taimako na dabino kwano uku zan yi aure bayan sallah a na addu'a taimako na dubu biyu a sa asusun marayu taimako na ɗari hudu a min addu'a ina neman aiki taimakon dubu ɗaya a yi wa ‘ya'yana addu'a taimakon dubu goma a sa asusun marayu allah biya bukatu na alheri masu neman saukan alkur'ani neman aiki neman zaman lafiya addu'ar neman lafiya da sauran bukatu na alheri kowa allah biya masa اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه